muna tafiya a cikin wannan kwaramniya ta rayuwa din muna ta watayawa a wannan ƙasa din alhali muna da buƙatuwa muke tunatar da junanmu muna buƙatuwa muke jaddada imaninmu ta hanyar tuna wannan baiwar Allah da wallahi kowa sai ya ɗanɗana ta wannan baiwar Allah da muka san za ta same mu kuma babbar matsala ba ta zuwa da shiri ba ta sanarwa ba mana lafiya kaɗai take kamawa ba mai lafiya wanda ya fi kowa lafiya ba a taɓa tsammani ba ana da hop a kansa irinsu za ta zo ta ɗauka ko kuma wanda yake iya tsiyarsa ya addabi jama'a an rasa yadda za a yi da shi yana cikin addaba babu ruwan mutuwa kana mutunci kana rashin mutunci kana shirye baka shirye kana da lafiya baka da lafiya kai yaro ne kai babba ne kai mai kudi ne kai talaka ne kai mai sarauta ne kai wanda ake mulka ne babu ruwan ta ita idan ajalin idan ka yazo za ta dauke ka to ko in ko wannan abar haka take kuma wallahi haka take wallahi haka take wallahi haka wannan abar take kowa ya gani in ma ba a maka ba kai tsaye wani ma a hannunsa aka masa ya ga yadda aka yi masa mutuwa to kai ya ka sani wani fa ana zaune da shi ya ce kai jiri jiri dan matsa ne jikin bango taɗi fa lafiya kalau ake magana da shi nan, wannan bangon nan ne ubangiji yasa a nan za a ɗauki ransa ana sa shi cikin bango shikenan ko minti biyu bai ba an tafi wane wane wane kuma kun san ya mutu din kowa fa ya san ya mutu amma a ce a ɗauko likita a ɗauko kaza sai an zo an yi wannan gwaje-gwajen ƙaryan kuma kowa ya san ya mutu wai ko akwai tsammani akwai ɗan wani abu a an tafi ita ce mutuwa babu ruwanta yanzu kai sallama da mutum yanzu nan a ce maka babu shi yanzu ka rabu da mutum yanzu na ce maka babu shi mu jaddada imaninmu muke tuna wannan baiwar Allah a matsayin babban wa'azi hakan zai sa mu jatta ayyukanmu mu kinsa haduwa ga ubangiji Allah subhanahu wataala ga gaya mana kullu nafsin dha'iqatul maut kowace rai wallahi sai ta dandane mutuwa ita kanta mutuwar sai ta ɗanɗani kanta an gama hisabi ‘yan wuta sun tafi wuta ‘yan aljanna sun shiga aljanna za a tashi ‘yan wuta tashi ‘yan aljanna a ce kun gane wannan wallahi kowa sai ya gane ta ba wanda ba zai gane ba kowa babanka zai ce eh ita ce ta zo ta ɗauke ni lokaci kaza kai kanka zaka ce eh ba ke ce kika zo kika ɗauke lokaci kaza ba da ɗan wuta da aljanna ɗan aljanna sai a ce ɗauki ran kanki kin mutu ke ma babu labarin ki kusancewa ɗan wuta ba mutuwa ɗan aljanna babu mutuwa in wuta ka shiga shi nan babu mutuwa in aljanna ka shiga shi nan babu mutuwa wani shi ne tashin hankali kuma kowa sai ya ɗanɗana ta tun daga nan gurin kullu nafsin za'iqatul maut babu wanda ba zai ɗanɗana mutuwa ba babu wanda Allah ya fi so irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma annabi annabi sallallahu alaihi wasallam sai haya fita hayyacinsa bai san inda yake ciki halin da yake ciki ba wanda Allah ke so a duniya ya mayar wa matansa bayani ya ce inna lil mauti la sakarat annabi bai ce wallahi mutuwa tana da wuya mutuwa tana da wahala annabin Allah fa wanda Allah ya fi so a duniya kowa zai ya ɗanɗana ta kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah dukkan abinda mutane suka aikata ran tashin alkiyama za a zo a bujuro banka da su man ya'mal mithqala dharratin khayran yara duk abinda kai na alkhairi ubangiji zai kawo maka shi ya kawo maka shi gaban ka wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu duk abinda kai na sharri ko mi kankantar sai an bujuro maka shi kafafun dan adam ran a gaban Allah ran kiyama ba za su guce ba sai an tambaye ka akan abu guda hudu a cikin wayannan abubuwa guda hudu din dukiyarka a ina ka same ta ya kai ka same ta in ka same ta ta hanyar dadai hanyar kwarai hanyar arziki to sai a zo kuma taya ka kashe ta to da abubuwa ne guda biyu ka samu ta hanyar halal ka ci ka ci jarabawa taya ka kashe ta ka kashe mai kyau ka ci jarabawa dan ka ci jarabawan farko a dan biyu ka faɗi to akwai matsala a kanta kullukum ra'in kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku masu kiwo ne kuma sai an tambaye ku abin aka ba ku kiwonsa dukiya da Allah ya baka sai ya tambaye ka ya aka ka samu ya aka ka kashi za a mutu za a tashi a gaban Allah kowa zai mutu ba wanda yafi dacewa ya tuna za a mutu irin mai mulki shafi ce dacewa ya fi gane kowa zai mutu saboda duk mulki da mutum zai akwai wanda ya mulki sama da shi yanzu nan wajen abin da ka tambaya don Allah a tuna lokacin da aka rantsar da Sani Abacha lokacin da Sani Abacha ya shiga ofis ku tuna irin fareti da aka yi a tuna irin harbe-harbe da aka yi a tuna irin mulki da aka nuna amma da ta zo sai da ta yi penetrating get one, get two, get three, get four, get five, security one, security two. ta zo ta keta da kowa ta tsallake masu gadi kofar ta wuce ta zo tana kan wanda su wanda suke kula da shi ta cire ran ta bar musu fanko sani bace an tafi a tuna Umar Musa ya aduwa hawan mulkin sa a tuna a tuna mulki da aka yi tuna san da ya hau mulki amma a tuna san da ya rasu an tafi kuma babu labari a tuna fir'auna wanda ba a yi mulki irin nasa ba wanda har ya ce shi ubangiji ne amma ya tafi ya tafi to wannan mutuwa din reality ce mun ganta tana nan kuma wallahi kowa sai ya mutu wannan hakika ce babba duk wanda bai da mutuwa ba kafiri ne duk wanda yake ga babu mutuwa kafiri ne sayyislihi Allahu saqar li'annahu qad kafar dukiya shekaru suna tafiya kwanaki suna tafiya duk mintinka guda daya minti daya naka ba zai sake dawowa ba in akan alkhairi kai an rubuta kari bace shi idan akan sharri ne ya tafi kuma wallahi sharidan yana rubuce kuma ba zai gogo ba sau nawa kana zaune mutum lafiya baka labari ya rasu ya rasu kuma an tafi shi kenan fa an rufe wannan chapta din kuma sai wani abu sai abin da zai je samu shi ya sa dare biyu dare biyu ka kula da su ka kula da su karka shagalta dare na farko a lokacin da kake da lafiya dare na biyu a lokacin da baka da lafiya za a cire ranka dare na farkon su duk muna da lafiya zaka koma gida farin ciki cikin iyalai ka shagalta da yara a kunna TV a ci mai kyau a sha mai kyau a sallami yara dare yayi a shiga da uwarsu a shiga da wane ne su ana jin dadin duniya ga dukiya can a ce a fente talakawanka makwabtanka suna nan da yunwa renovation ɗakin ban ɗakin ka kaɗai ya isa gidan talakawa hamsin su yi kwana uku suna jin daɗi a baka za ka ɗauki ɗinka sa a ban ɗaki a canja wancan a canja wancan abun a canja rigar can ɗazu muke magana ko malam malam hamza da kai ne ko mutum ɗaya mai kaya ɗari uku ko ɗari uku muka ce ko kaya ɗari uku zai tafi ƙasar waje ko ɗari uku da hamsin ko ɗari wani abu mafi makamancin haka luggage na jirgi 40 kg ne to kayansa sun kai nawa wajen 80 wani abu kg kayan sawa kare to wannan ita ce dare na farko da kowa ya bi a hankali a cikinsa kana da lafiya kana holewa kana kaza kana kaza kana kaza ka yi shi ta yadda ya dace Allah ka yafe bana. dare na biyu Allahu akbar dare na biyu daren da za ka kalli fentin gidanka kana jin haushinsa ka kalli tayil ka ce wannan tiles ɗin wannan tayals ɗin ina ma kuɗinsa ma masallatai na je na gina a ƙauyuka ƙauyukan da na san babu bakarantu na gina musu rijiya rijiya da dubu ɗari biyu da hamsin zuwa ɗari uku a shekara biyun baya za ta tura maka shi a yanzu tsadatta dubu ɗari bakwai za a tona rijiya a ƙauye tayal ɗin banɗakin ka kaɗai zai kai miliyan bakwai ko miliyan goma sha bakwai wallahi ka je ka duba tayal ɗin musu daga ƙasar waje ake kawo shi ranar za ka kalli tayal ɗin kana jin haushi abincin da ake kawowa ana ci wari kake ji ‘yan uwa ba sai mun tafi har can ba common malaria common malaria ba ta ciwon fitar rai ba common malaria ta same mu da typhoid ko ulcer ta motsa wallahi duk daɗin abinci kace kai wari kake ji sau nawa dukkan nan ba wanda bai shiga lokacin nan ba ba wanda bai ce shi bana so a tuna matar ka tunda me ka fi so a ɗan taho a kawo ka ce dan Allah fita da shi kai akwai mara lafiyan da na je. kwana biyar bai ci abinci ba ɗalibi na ne ya za a yi aka yace shi a duniya ba abin da yake so kosai da kunu ka duba dai da Allah ka duba kosai da kunu yace wallahi shi shi yafi so ya rasa duk abin da zai ci wallahi ina gurin an shigo da kosai da kunu yana daga kai da ya ganshi wallahi sai da ya wajen 5 minutes yana amai bai ma ci kosai da kunun ba mutuna malaria kadai za ta sa duk shekaru da muka yi na duniya mun banta da su ina kuma in mutuwar ce dare na ƙarshe ka ɗaga kai ka kalli ɗanka wane ka ɗaga kai ka kalli ɗanka wane ka ɗaga kai ka kalli matar ka wance ka ɗaga kai ka kalli wane suna magana ba za ka iya mayarwa ba dukiyar kana so ka yi wasiya an rufe bakin saboda ba ka yi lokacin kana halin lafiya ba yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana wa'azi da abu guda uku abubuwa guda uku manya hadisi ne ya inganta shi kalbani ya inganta shi Anas dan Malik yake cewa annabi ya ce min idan kiyama ta zo akwai abu guda uku da za su faru in an ga ukun nan ba na annabi yana bada labari ne kawai haka ba in an ga abu guda uku din nan to mutum fa ya shiga tetayinsa ka ci gaba da yi mutuwa shiri na haduwa ga ubangijinka na daya idan aka ga watan da ya kama yau za a ce ai watan shekaran jiya ne ma'ana wata jinjirin wata yana fitowa gabjeji ya zo lokacin ko bai zo ba ya zo a ga wata yau ka jance anya wannan ma ni ba ma ji ya kama ba kuma na yau ne alama na tashin kiyama na kowa ya shirin mutuwa shi sa malamai anan akwai masala ta fiqh suka ce al'ibratu bi ru'yati al-hilal la bi dhahmihi ganin watan aka damu ba da girman fitowansa ba ba da girman jikinsa ba saboda daga an gan shi ko da an ya kai na kwana biyu inda yau a gani sai a ce ɗaya ga wata gobe ɗaya ga wata wannan na ɗaya kenan annabi ce za a ga wata buke ke na biyu annabi sai ke cewa cikin masifa ta cewa zamani ya zo kowa ya je yayi shiri na mutuwa ta zo tana kusa da kowa shine a bai da masallaci wajen wucewa ba a rakatel ba a mai sunanta tahiyatul masjidi ba a zikirin Allah ka zo ga masallatan mu ana assalamu alaikum warahmatullahi kowa yana fama yara so ya fita saboda yanzu an mai da masallaci kawai passway ne kawai a shigo ne a fita ba annabi yana nufin a mai da shi kofa wajen fita kamar yadda ake kwararo ba aikin masallacin a daina a daina ‘yan kwallo a kashe musu millions amma fankar masallaci ta yi shekara guda da masu kuɗin duk ake sallah ai ta magana a ce a wancan ai fankar ba ya ce ba damuwa hai a shekara ba a gyara ta ba amma gulob din ƙofar gidansa guda daya ana yi amma shi report yana turai za a ce alhaji gulok fa yayi a ce a je a karba gurin wani za a yi lissafin kuɗi za a canja wannan gulok din banda masallaci ba nan an fara walakanta masallatai manufofin babu su to alaman kiyama ta zo kusa na ƙarshe na uku kenan shine mutuwan kwatsam kwatsam ba jinya ba komai ba kaza kawai sai ka ji an tafi wata cikin iyalai na take ce min nifa ko ciwon kai da ji sai in tuna wance in tuna wance sai in ji kamar ni ma zan tafi wannan kuma haka ya dace mutum yake yi saboda sau nawa aka ce wani ya tace daga majalisa ya ce wallahi ina jin ciwon kai ya ce da safiya da su kai an yi wannan kan ma ya samu alama ciwon kai wani haka zai tafi lafiya galau amma kuma cin ku da safiya da su wuta ne a gidansa gobara ne barayi ne me ya faru to la kawai ya rasu lokaci yayi time yan shikenan haka za a tafi kuma haka ake ta tafiya din ita ce dai mutuwa mai wahala wanda babu wanda za ta yanke maka jin daɗi kuma ba guduwa? duk lokacin da ta zo wallahi in ta sunkuya sai ka hau tana zuwa ta ce ni ne ka hau wallahi sai ka hau mun gina gidaje mun gina abubuwan ɗauke kewa amma fa mun sani sai mun mutu kuma sai mun fita mun batta in ko haka dai mu ko ba zuwa ga Allah dukiyarmu mun tara ta ta halal da ta haram amma dole za mu bar wa 'yan halal ko 'yan haram ka tara ta ta halal ko ta haram dole kuma ka bar wa 'yan halal ko 'yan haram me ake nufi 'yan halal ko 'yan haram ko ka bar wa ƴaƴanka da za su yi amfanin ƙware da ita su maka amfani ko kuma su je su yi aikin banza da ita in ta halal ka tara suka yi aikin halal riba biyu in ta haram ka tara ka san fa su halal suke ci kaga ya zama matsala ka tara wa kanka azaba ka bar wasu kuma su ce halal har ya zama wauta ƴaƴanka ka je ka ta ciwo haram kuma wallahi kana mutuwa su ba su sani ba saboda hanyar mallakan ya canja yasa naga wani wani wani mutum mai kuskure bai saboda akwai jahilci da da kyamar malamai da da kiyayya ga malamai ubangiji ba zai bari irin wannan su zauna lafiya ba wai malaman da kake gani kana ganin su to mu yan siyasan nan da kake yana danganta kansa mu yan kaza yana faɗa kuma yana jaddadawa yana cewa mu muke sato kuɗin kuma mu ba su yanzu dai shi ya yadda su suke satowa ya yadda shi ɓarawo ne kuma a social media yake faɗa wannan maganar fa ya yadda shi ɓarawo ne mu muke satowa kuma mu ba su bai san a shari'a in hanyar mallaka ya canja to hukunci yana canjawa ka sato din je ka gama satanka in za ka bayar ba ba a tsora wa mutum ya tambaya wannan na satan ne kai ma san an san kana satan ai ko amma a zo a tambaye ka ce to da Allah wannan wanda ka satan ne ko kuma na gonar ka ne ba a dora ba a dora wa mutum ya wannan tambayin ba kawai ka dauka na halal din sa ne malamai da sun ce wanda aka san haram din sa tafi yawa shine ba za ka karbi kudin sa ba haram wanda an sani gidajen giya ne da banza da shirme sai aka samu kuma yana dan yin noma bai fi 5% ba wannan shine zaka yi hukunci cewa zaka yi hukunci akan cewa mafi yawanci haramun ne ba za ka karba ba barira an san gidan annabi baya cin sadaka ai ko sallallahu alaihi wasallam baya cin sadaka barira aka bata sadaka aka zo aka dafa gidan annabi annabi ce na ga wani girki jiya Aisha ta ce ai sadaka aka bawa barira yace wallahi sai na ci ita sadaka ni kuma kyauta kaga haramun ne ya ci sadaka amma sai annabi ya canja ya ce kyauta mu za ta ba mu wallahi farfesu sunan da safe ban karya ba kuma in gani kuma a gidana a daba wata gilda itace na a ce wani sadaka wa barira ita an bata sadaka mu kuma kyauta za ta ba mu a zuba mana kyautan mu mu mu ci saboda ya canja annabi sallallahu yana karban me ana karban jizya a wajen kafirai wasu ma kudin aladu ne wasu kudin giya ne ko ba haka bane annabin yazo zai tambaya kai kafiri da za a karbi abin nan ɗinka kuɗin giya ne ko kuɗin mai ba a tambaya kawo kuɗin kuma a saka su a baitul mali musulmi saboda haka in hanya ta canju shikenan abu ya canju saboda haka ɗanka in ka je ka taro haram ka bari ya zo ka mutu ya gada to ko ya gaji halal babu ruwansa babu wani labari a ciki بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم فيه من الآيات والذكر الحكيم قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوكم يرحمكم الله بركة an gane to yaro kana samun control ɗinsa ne ka ɗora shi akan abin da kake so ka mayar shi irin mataki ko irin rayuwar da kake so ya rayu da shi a irin wa'innan matakan da shekara bakwai duk yadda kake so ka tankwara yaron ka zai tankwara ne a wannan lokacin idan ya haura wannan shekarun to yanzu sai dai da lallashi kuma idan ya kai shekara goma da duk wani ɗabi'a da ka sani to yana da wahala ya canza to shi yasa yara da suke aka wayi gari a yau ba su damu da sallah ba matasa ne zaka same su ba sa sallah wani hayye aure bai damu da sha'anin sallah ba an samu tangarɗa ne tun yana yaransa iyayensa ba su damu da yayi sallah ko bai ba har ya girma a haka ba a damu da lamarin sallarsa ba to duk tarbiyyar da kake so ka ba ma yaro ya zauna a kwakwalwarsa kamar yadda bahaushe yake cewa wai ice tun yana ɗanye kakewa kake tankwara shi kaga idan ya girma ya bushe sai dai kawa sai dai ka karya shi to a wannan matakin za mu fahimci cewa ake ribatan tunanin yaranmu a wa'innan matakan na shekaru ƙanana idan yaro a cikin wannan shekarun ya taso da ɗabi'an son kuɗi aka sangartar da shi to a haka zai taso da shiririta ba zai taso da hazaƙa ba an bai jabin da kyau mu lokacin da muke yara ƙanana a irin wannan matakan ta shekara bakwai zuwa sama doka mahaifin mu yi cewa duk ɗan da bai yi sallah a gidan nan ba ba za a ba shi abinci ba shine sai ka yi sallah za ka ci abinci sannan idan ya dawo gida babban abin da zai fara tambaya sun yi sallah tambayar da zai suwaye ba su yi sallah ba wannan shine primary assignment din kowane irin magidanci a gidansa kan cewa idan ka dawo gida in ka tashi tashi da yaranka su yi sallah in ka dawo gida ka yi umarni wa duk ahalinka wa amur ahalaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuku ka umurce su su sallah amanar sallarsu amanar matarka da amanar 'ya'yanka da addininsu da rayuwarsu duka yara ta yi ne akan wuyan ka kai mai gida da haka kamar yadda Allah zai tambaye ka cin su shan su da duk wata amana haka zai tambaye ka sallar su da addinin su baki ɗaya matarka da yayanka in kai rashin sa'a ka je lahira kai ka kiyaye wannan dokar ko sai kuma ka je lahira suka tagayyara suka tagayyara addini suka lalace dalilin rashin kulawarka dalilin tsayuwarka tsayin daka a kansu to wannan haƙƙin nasa kaɗai ya isa ya sa kai maka ji wuta to kaga a nan wajen al'amari ne mewa mai girma to sai ka duba duk yaron da kaga ya tashi yau baya sallah shekararsa talatin a shekarar shi ishirin da biyar amma bai damu da sallah ba za ka gane cewa matsalar ya fara inda tun yana yaro ba a sabar masa irin matakin da manzan Allah ya ce a sabar masa ba ka duba irin yaran da muke tare da su yanzu a masallaci za ga suna zuwa yanzu kaga wani yaro ga yana duk karatu da ake da shi ake shekaran ka nawa to kaga shekaran shi goma ko ta amma ai ba yanzu ya fara ba kafin ya kai shekara goma ake so ya saba saboda idan duk abin da kake so ka sa wa yaranka a kwakwalwa to ka kintaci daga wayannan shekarun zuwa goma idan ya haura goma zai matukar wahala control na yaranka da aka yau aka wayi gari yaran duk sun zama yan kwaya kuma irin wannan matakan ko yaro tun yana ƙarami an sangarta shi an lalata shi da duk abin da yake so sai a masa ba tare da lura da lokaci da yanayi ba da kuma dacewa ba to sai aka waye gari an waye gari ga yaran nan da idan ka ga mutum dan kwaya ne ko kuma mashayin mashayi ne daga shekara 30 zuwa sama ne amma yanzu yara ne muke da su a garin nan da shekarunsu baya wuce shekara sha biyar zuwa sama amma manya-manyan dilolin ƙwaya ne mashaya mashaya ne na gaske kuma karka ka ɗauka iya wannan harkar ƙwaya ta tsaya a nan ne duk abin da ka san na sace-sace da kwacen waya suke yi to ina ne kuma makoman iyayensu yake a wajen ubangiji Allah yana iya maka uzuri ne kadai a sadda kai abin da ya kallafa maka sai kuma abin ya kubce maka ba tare da gudunmawarka ba to wannan kana da uzuri a wajen Allah amma in akwai gudunmawanka a ciki baka da wani uzuri a wajen ubangiji da haka ko da manzo Allah sallallahu alaihi ce ku haihu zan yi alfahari da wa da ku da yawan ku ranar kiyama ba irin wannan haihuwan da yan arewa ke yi bane ba ita manzo Allah ke nufi ba domin akwai ɗan da kai ka san cewa kai kanka ba za ka yi alfahar da shi ba manzo Allah ya alfahar da shi kai kanka an ce ka yi alfahari da wannan yaran kai kanka ba za ka yi alfahari da shi bare manzo Allah yawa ya alfahari da shi sannan ina so in gaya muku duk wani abin da kake so yaron ka ya zama ko to yana samun sauƙi ne hanyar zuwa wannan matakin ne in ka fara kula da wannan matakin da annabi ya ce ka kula da shi za a ga iyaye sun matsa wa yaransu su yi karatun boko a sa su a makaranta mai tsada a yi kaza a yi kaza amma idan ka zo baban sallah ko ba ruwansu daga cikin ukubar da Allah yake musu sai Allah ya haramta musu jin kan yayan Ma'ana sai yaran su taso ko su zama abin da suke so su zama sai Allah ya cire wa yaran tausayin iyayen nasu ya cire wa yaran jin kansu saboda tun farko ba su gina yaran akan bin Allah ba ba su gina su akan bin Allah ba kwanan nan na yi wani kes ina zaune a gida aka kira ni wani babban custom ne a gagarin nan ɗansa sai da ya saka shi a makaranta ya je ƙasan waje ya karatu yi digiri ya yi digiri na ɗaya na biyu ya ma samu aiki a ƙasan waje da zaman can ya ƙare sai ya dawo gida najeriya ko shi yana gani yawa yaron gata ya ɗauki wajen naira miliyan goma ya ba ma yara ya ce gashi ka je kai kasuwanci shi kuma yaro ya dauke ya dauke miliyan goma ya zauna tasiri ya cinye shi a cikin kankanin lokaci ya salwantar da kudin abubuwa ya zo ya fara ba daɗi yaron ya zo yana tiritin kashe baba ni aka kira na je na sami yaron a sakatiri ina zuwa ya ganna ma ya gane ne ce ah, malam ne wannan ai na ce kwarai ni ne na mai wa'azi yanzu haka labarin nake muku yana sakatin saboda ya samuwa depression da ya taba kwakwalwarsa an fahimta ya haka abin ke tarawa ne akwai masu tabawa ne a ƙasa to kun ga wannan al'amarin idan ka lura a cikin wannan rayuwa babu rayuwa addini a cikinta don duk ɗan da ya san addini yadda ya kamata ba zai yi wa iyayensa haka ba idan kana so ɗanka ya zamanto babban jigo na rayuwarka to ka tabbatar da ya gama kula da haƙƙin Allah kulawa da haƙƙinka zai mashi sauƙi amma wala duk ɗan da bai san girman Allah ba ko ƙarya ne kai san girman ka amfanin ‘ya'ya ba iya duniya bane, ko kuna kallon duniya ne kawai shine mai ɗanka zai zama ya taimake ka ba a nan take ba Dan ba lalle bane ne ka yi rayuwa mai tsayi da ɗan naka da aka galibin iyaye ma sukan ci gajiyan 'ya'yansu ne a lahira to ya za ka yi ka ci gajiyan mutane nawa suke cin gajiyan 'ya'yan nasu ba su da yawa za ka gama musu hidima ne ka mutu ka bar su galibi wanda za su ci gajiyan su ba kai ba ne so idan har wa'annan yaran ba a gina su akan addini ba fa kayi tu zero dan ba su taimake ka a duniya ba kuma a lahira ma ba ba za su taimake ka ba shi yasa dalilin da manzala ya ce kenan idan mutum ya mutu duk su ya yanki abu uku zai rufe ka saura sadaka mai gudana na biyu ilimi wanda ba kowa kuma ke samu wannan ba ilimi da ka yada kowa ne ke da ilimi sadaka mai gudana kowa ne ke da duke da zai sadaka mafi sauƙi shine na ukun ɗa na gari da ka bari yana yi makawa addu'a ko da ka haifi ɗanka a nan duniya baka amfana da ko sisi shi ba saboda a lokacin da ya kamata ka ci gajiyar kai kuma rayuwarka ba ta kai wannan matakin ba to sai ka fi farin ciki fiye da a ce ka ci gaje shi a duniya bayan ka mutu yana ba addu'a farin cikin su ya faka to wannan matakin ne aka samu matsala haka ku ringa kula da yaron ku duk abin da kake so ɗanka ya zama misbehaving da yake yi rashin ji duk yana faruwa ne a irin wayannan shekarun yana kaiwa shekara goma ko to za ga ya fara wani isa isa in kana mai magana za ga yana nuna wasu alamu na ya kawo wani wa mataki to shi na magana ya gare yanzu ko dai ka bi shi a hankali ko kuma wa ko zama two fighting kaga kuma bai daidai ba ko bai daidai ba akwai wanda ya kira ne shekaru wajen biyu zuwa uku yaran deputy gwamna ne ɗaya daga cikin yaransa da suke a najeriya na wani jiha ɗansa ya kira na waya sai da ya ma uban sha allah ya isa ya kai su uku ya ce allah ya isa tsakanina da shi na ce me dalili ya ce wallahi duk wani abin da ka sani na duniya ko baba ya mana hazali karatun da muka yi na boko ba a kasan da muka yi ba amma babban abin bakin ciki duk ƴaƴansa da wahala ka samu wanda zai iya karanta fatiya mai kyau ya ce shi babban baƙin cikinsa in ya ga ana sha'ani na addini sai gane cewa shi bai san komai ba ko ba wanda ya zama sanadiyya in ba mahaifinsa ba wannan ta a duniya ya fara ubansa Allah ya isa tun a duniya to ina gaya wa iyaye da dama duk hanyar da kuke tunanin za ku bi ku da yayanku ba za ta bulle da ku ba ka je ka duba aksarin wayanda suke kyautatawa iyayensa a yau kyautatawa ta yaro ya girma ya taimaki babansa ko mamansa wallahi in ka duba za ga yaron yana da alaka da addini ne idan ba yi da alaka da addini wallahi ba abin da ya dame shi daga shi sai matarsa in kai rashin sa dan abin da ka bari zai karbe in kai rashin sa'a ma ya kashe ka dan ya ci gadon ka to shi yasa Allah ya faɗa cikin Qur'ani yace karka yadda ƴaƴansu da dukiyoyin su baka mamaki ko su burge ka wannan Allah yana gaya wa manzo Allah ne Allah ya ce inna ma yuridullahu an yu'adhibahum biha Allah so yake amfani da dukiyar da ƴaƴan nasu ya musu azaba ba ka gani ya'ya suna zama azaba wa iyayensu galibi hawan jini da iyaye ke fama da shi a yau ba dalilin ya'yan bane heart attack ba dalilin ya'yan bane to kana ma kanka shimfiɗa ne mai kyau ina faɗawa mata wata rana ke cewa ko kai ne da kanka za ka haifo wa kanka uban da zai kula da kai nan gaba da uwar da za ta kula da kai nan gaba abinda nake nufi shine ɗanka ko ‘yarka so lokacin da ka kawo tsufa shi kuma ya kawo ƙarfi idan na kirki ne ya zama maka uba duk abin da kake mashi a da yanzu shi zai dinga kula da kai ya zama uba ko bai zama ba idan baka shirya fa to za a yi me uwa kwance zubar gade za a yi zubar gade za a yi za muke faɗa wa iyaye game da abin da ya shafi sha'anin yaya gasan haihuwa ba ita bace ka tara yaya nawa talatin sai ka ga mai kwaya daya ya fi duk 'ya'yanka albarka duka ka gama alfaharin amma a cikin goma ba mahaddacin Kur'ani ko daya a cikin talatin ba wanda ya sauke Kur'ani a cikin sha biyar ba mai digiri ko daya Eh? ba mai kuma kwakwaran sana'a yanzu wa'innan taron na yuyuyu zai ma yi amfani a ƙasar to shi yasa kaga yanzu Najeriya muna da population wajen over 200 million sama da haka 250 miliyan 200 da wani abu amma ƙasar ba mai iya taimakon kowa ba haka ba ne ba mai iya taimakon kowa sai ka ga mutane su wajen talatin a family duka ba mai iya taimakon kowa na taba haduwa da wani zai same ni yake cewa yaransa ya kai shekara ko nawa ne ko sha biyar ne ya gama primary ya fara junior secondary school wai sai ce yaron ya bar karatun saboda ba kuɗin yi ba kuɗin da zai biya masa yi secondary school ya zo ya ci gaba da sana'a na ce kaga wannan abin da kai shine babban kuskure na ce to me talauci ba uzuri bane ta yaranka ba zai yi koda secondary ba Nace, ce kaga wanda yaron naka wata rana shine ubanka amma fa sai ka shirya kai ne zaka je ka faɗi ka tashi da mahaifiyar shi ku sa yaron da ya karatu koda da soja ya zama nan gaba ya gama secondary school ya je ya kama aikin soja at least bai zama yana zaman banza ba at least akwai abin da za ku amfana da shi at least ƙasa ma tana amfana da shi amma kala yaran da muke da su sun zama liability sun zama liability na ce karka yadda na ce duk abin da zaka je ka yi ni na ga mutanen da zaka samu mace ce nika take yi amma za ta tara kuɗin ta biya wa yaran ta kuɗin makaranta wata rana ba za ta yi nikan ba haka ne uban faskare yake yi uban kaza ne kaza ne amma a haka za su haɗu gaba ɗaya su akwai sadar na zo na ce na buɗe makaranta hadda ta yara na ce amma duk tam dubu goma za a raka biya iyaye suka ce ka yayi yawa na ce oke sadda ya je jawa miki magana bai san addini ba za ki kashe abin da ya fi dubu goma abin da na gaya musu kenan na ce za ku kashe kuma ku jira lokaci ne amma ba za ki bada za ki iya siyan atamfa na naira dubu goma zuwa sama ki ɗinka ko ki saka amma ba za ki iya biyan wa ɗanki dubu goma a tam ya haddan Kur'ani ya san addininsa ba da ce nan gaba za ki biya abin da ya fi haka a rigingimu da mutane a titi dai idan ya je fasa ma wani taya ko ya soki wani da wuka za ka yi kashin abin da ya fi haka kuma ko ina kake sai ka nemo kudin ina kake kuma ka rasa ya aka yi za a je a kulle yaro ya yi kaza ya yi kaza a je a kulle shi insha Allah in dubu ɗari biyu ake nema za ka ga sun tara sun fito da yara. haka ne ko ba ba amma a sa'ad da yaron kafin ya zama haka me yasa ba a tara wannan kuɗin ya je ya yi karatu ba a kuna da kuɗin yin kes a police station na karɓo wannan yaron ya dawo gida bayan ya je ya yi ta'adi ba ku da wannan haɗin kan da kuɗin da za ku iya haɗuwa yaron ya zama mutumin kirki ya karatu tun yana yaro ya karatun Kur'ani ya hadda ai kaga akwai matsala to wannan al'amari yana ɗaya daga cikin matsalar mu a yau kudu ba su da population namu haka ne amma fa duk abin da ka sani na cigaba yana ina yana kudu su rashin yawansu bai zama musu matsala ba mu kuma yawan ya zama mana matsala ga munan ko da yaushe wani jami'in ndle wannan masu harka da kwaya yake gaya ma an ce za a ɗauki matasa daga arewa aikin nan na yaki da masu shan kwaya ya ce mutane dubu goma aka lissafa za a ɗauka ina ji a wannan lokacin ban manta ba abin da ya lissafa min ne ya ce a cikin dubu goma da aka lissafa don a tantance dubu wajen takwas da 'yan kwaya ne a cikin dubu tara ko ya ce dubu wajen takwas zuwa tara a cikin mu. da za a ɗauke su wannan aikin duk an bincika da 'yan kwaya ne aka zubar da su to dan kwaya ne zai yaƙi dan kwaya. aka harke rayuwa yanzu manyan musun zama manyan banza ba su da aiki sai satan kuɗi abin da muke faɗa a koda shi duk lokacin da kuka bari mutane suka lalace kace kai naka naka ne Haduwa za a gyara mutane gaba daya idan har kana makwabci ko kana mai gida ka killace ‘ya'yanka ka ga yaran wane da wane sun lalace ko? so karka ki tunanin ka tsira saboda yaran ka sun tsira ai kana haihuwa to wata rana wayancin yaran su za su hauro katanganka wata rana yaran nan za su yi abota da yaranka baka sani ba su jefa su a irin harkar da kake gudu su da suka fada baka taimake su ba shine abin da zai faru shi annabi yace unsur akhaka zaliman aw mazluma to saboda haka duk abin da kake so ka kinsa wa yaranka ka kintace daga shekara biyar in mahaddacin qur'ani kake so ya zama ka kintace wannan shekarar idan kana so ya zama dan lissafi ne kintace wannan shekarar daga wannan matakin ake planning abin da yaro zai zama kar ka yadda ya wuce yana wucewa shikenan yanzu ba kai ke da shi ba shi ke da kansa kuma sai da ya da kai ya za a wannan matakin zaka duba kuma duk abin da yaro ya zo da shi mai kyau ko kai encouraging ɗinsa to haka ake yi wata rana zai baka mamaki annabi ya ce ku musu bulala idan sun kai shekara goma amma wani irin bulala bulala talatin arba'in hamsin duk bulalan da za ka yi kai wuce goma da manzo Allah ce ba a bulala sama da goma in ba haddi za ba ta aka idan bai je ya yi sallah ba sai a ɗauko shi a zane shi a ce gobe ma baka je ba za mu sake kamo ka kuma muna sa monitoring monitor yana monitoring ɗinka ana supervising ɗinka kuma in ka dawo gidan da baka sallah ba za ka ci abinci ba a sa Allah a lokaci iyayen da suke mana haka idan kowa ba san yin sallah to sai mu gane idan mun da gida me ake yi da a ce kowa ya kawo kan shataba akwai ruwa idan akwai ruwa akan ka alaman gayi sallah kenan kuma sai a duba kafanka akwai danshi danshi akwai alamar datti to ba kai sallah ba to idan mun ji an ce ku je ku sallah ba za ku ci abinci ba sai mu je mu wanke kafan mu mu zuba ruwa a kai ai in kun sauta ba ku wata ba <laughs> muna ba ce ku yi sallah zai mu ce eh kawo kanka za ka sai a taba zai a ji dan shi da shi a ga kama na e to yayi sallah ba shi abinci <laughs> ai lokacin da daga nan gangaren gwari babanmu zai tashe mu sallah asuba har masallacin CV ka gani san ko har can muke zuwa sallah asuba to da haka mu sallah asuba ba ta ba mu wahala saboda tun muna yara mun saba da ita sai dai yaran da suka taso yanzu da baya rayu wallahu a'lam to kaga al'amarin sai dai du'a sannan kuma Allah ya baka jajirtacciyar mata mai taimaka maka yawwa amma ka samu lalatacciyar mata kuma duk kokarin da zaka yi sai ta bada kai domin ita ma bata yi ba bare ta ce yaren wa yayi to ka shigo ka ce waye bai yi sallah ba to uwar shi ma bata yi ba ba ba ta yi ba ka ce ka dake shi to ita kofa <laughs> wani irin bangare za ka yi mata eh, ko ba haka ba haka kun ga yaran da kuke ganin su da suke zuwa wajajen karatu to su ne matasan gobe ko ba haka ba ai mu ma mu ne lokacin muna yaran muke zuwa mun kai wasa a masallaci a zane